أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له jihar Naija a tarayyar Najeriya. A bana ba da kadarawa ana da duniyar kuɗi na wani garin ba wannan ba. Domin an riga an yi kwafin ina an ɗauke ni daga lafai an mayar da ni gumi cikin jihar Zamfara. Ga ma cikin taimakon Allah sannan da fa'ita shi na inshari na kwamitin tafiyar da ba ta kama Muhammad Babu Allah ya kara mishi lafiya. Ya sa aka ce dole dai sai na dawo da kai muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala duka ga wannan ni'ima sannan muna godiya ga Allah bisa ga ni'imar da ya mana ta ganin wannan wata mai albarka a wani kan wata ramadan wata wanda yake mai albarka wata wanda yake mai falala wata wanda yake mai daraja watan da Allah subhanahu wa ta'ala yake buɗe ƙofofin aljanna baki ɗaya Allah ta'ala kuma yake kulle kofofin wuta baki daya kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abdullahi bin Mas'ud Allah ya fara mishi yarda wanda al-Imam Muslim ya rawaito فقال صلى الله عليه وسلم عليك سوى إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسفلت الشياطين معنى إذا وقع رمضان يجب Allah ta'ala yana sawa a buɗe ƙofofin aljanna gaba ɗaya سنة على يلا سوا كل أفق متعقبة إلايا سنة تعالى يلا سنيا وأتوري شيطان يا روح في الرواية تعالى سمى لك الله تعالى مشي الدار إمام أحمد يقول ما بن ماجة تعالوك فزال يتك إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب النار وتسلسل الشياطين وينادي منادي يا باقي الخير أقبل ويا باقي الشر أقصر Za ya ce idan ramadana ya zo Allah ta'ala yana sawa a buɗe kofofin sama da faɗe su ne kofofin aljanna kuma Allah ta'ala yana sa a kulle kofofin wuta sannan Allah yana sawa a ɗaure shi ɗanu da sakari kuma Allah yana sa waɗansu bayi guda biyu su dinga shi da suna kira sai yana cewa ya ba ji alkhairi abdin ma'ana ya kai ma abokin alkhairi ka kusanto ga watan alkhairi ya kama watan ibada watan bauta Allah shine watan Ramadan ɗayan kuma yana cewa ya ba ya sharri aksir ya kai ma abokin sharri ka ta aika yanzu ba lokacin sharri ba ne ba lokacin sabu ba ne ba na ka wata ramadan wata ne na alkhairi wata ne na ibada dukkanin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imta da ganin watan sai ya gode wa Allah ya kuma tsaya ya jajirce ya yi da'a ga Allah ya yi azumi wanda yake mai kyau azumi wanda yake karfafi maza Allah sallallahu alaihi wasallam أكتب حديث أبا هريرة وأن الإمام مسلم يرى وكريتي شو من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بكل وان دي أبو رمضان ينا من إيماني دي شو الله ني فضل الكامس وأن أبو ينا أمني ميما لا داء وجل الله شو الله تعالى ذي جافر كامس ذنبه. من ربنا سبحانه وتعالى يكافر كامل ذنبه. هكذا أشكر رواية أبا هريرة أروي وأن الإمام مسلم يرى وكريتي magana kuma ya faɗi yadda azumi yake zama kafara ga mu da cewa a salawatul khams wal jumu'ati ila jumu'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza silibat al kaba'ir zala ce salloli guda biyar da kuma juma'a zuwa wata juma'a din da kuma wata ramadan zuwa wani ramadan yana kankare wa bawa zunubin sa matakan yani kanci manyan laifuka azumin da kai na bara zuwa na bana in dai ka nisanci ƙananan manya-manyan zunubai a tsawon shekara guda ɗin wannan azumin da za ka yi zai zama fara gare ka na dukkanin zunuban da ka aikata a cikin shekarar da ta gabata Allah ta'ala ka sanya azumin ya zama kafara a gare mu ya yi uwa sanin kowa ne daga cikin mu wannan ƙasa samu Najeriya tana cikin yanayi wanda yake na tsanani yanayi na rashin tsaro yanayi na tsoro da firgici yanayi na rashin zaman lafiya yanayi na yunwa yanayi na talauci yanayi na babu kowa ya san yadda ake kawo Allah ya kawo mu lokacin da ya kamata mu tsaya mu jajirce mu dage da roƙon Allah ya kawo mana ɗauki domin addu'a a cikin wata Ramadan addu'a ce wadda take kafafiya azar suna ke cewa da a mu da'awatul lafura sai hadisi Imam Ahmad cewa a duk mai azumi yana da addu'a wadda ba a mai da ita duk lokacin da ka kaga hannu ka roki Allah ta'ala Allah zai amsa maka abin da ka roka wannan dalili yasa lokacin da Allah ta'ala yake magana a kan azumi a cikin suratul baqara bayan ya magana akan farlancin sa ya ayu annabina amanu kutiba alaikum as-siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya yi magana akan falalar watan na yadda aka saukar da alqur'ani a cikin shahar ramadan alladhi unzila fihi alqur'an sai Allah ta'ala ya katse magana akan abin sai ya shigo da maganar addu'a yace wa idza fa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yashkurun sai kuma aka ci gaba aka ce uhilla lakum lailata siyami rafata ila nisaikum zuwa karshe dan a nuna maka muhimmancin addu'a a cikin wata sai aka tsayar da magana wata azumin da falalarsa sai aka yi maganar addu'a Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ana idan bayina suka tambaye ka game da ni ka ce da su ina kusa gare su ujibu da'wata da'i idza da'a Allah ce ina amsa kiran dukkanin wanda ya kiraye ni ina amsa addu'a dukkanin wanda ya addu'a ina amsa roƙon dukkanin wanda ya roƙo idan ya yi fayyasta jibuli Allah ce da ka su nemi kusanci na su roƙi abin da suke so wal yu'minu bi kuma sannan su yi imani da ni la'allahum yarshudun wa taqila sa ta samu shirya ya Allah shirya da to da kan yi amfani da wannan lokaci na ramadan wajen roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana sauki a wannan ƙasa mu roƙi Allah ta'ala ya kawo mana zaman lafiya mu roƙi Allah ta'ala ya kawo mana nutsuwa mu roƙi Allah ta'ala ya kawo mana kwanciyar hankali mu roƙi Allah ta'ala ya kawo mana yalwar arziki dukkanin fitintunu da muke fama da su mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana wannan shine abu muhimmi na farko da ya kamata kowanne daga cikin mu ya aikata haka kuma baya hana mu roƙi bukatun da muke da su a wajen Allah bayan yi wa kasan mu bayan wannan sanin kowa ne a cikin shekarar da ta gabata bayan rabuwa da muke a bara akwai rashe-rashe da aka samu a cikin wannan gari mai albarka akwai wasu daga cikin iyaye da wasu daga cikin ƴan uwa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi rayuwarsu bara yanzu muna tare da su bana kuma ba ma tare da su Allah ta'ala ya tafi ra'ayuka su da wannan a ya isa ya zama izina a gare mu baki daya ya isa ya dawo da mu cikin hayyacin mu fahimci cewa a ita mutuwa ba ta bayar da lokaci lokaci ne matukar ya zo dole kowa zai tafi daga cikin waɗanda zai iya tunawa da akwai a sarkin ladane da wannan gari na da wanda Allah ta'ala ya mishi rasuwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji shi ya gafarta masa daga cikin ziyarce-ziyarcen da muka yi a bara yana daga cikin waɗanda muka je har gida muka rabbaishin shi yana zaune a ƙofar gida an yake ba da uzuri cewa kafa tana damunsa amma zai yi ƙoƙari wajen ganin in ya samu dama ya kawo mana ziyara wanda Allah ta'ala bai amince ba bayan wani lokaci kuma dan uwa malam Muhammad Bado ko ya kira ni yake ce da ni Allah ya mishi asuwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tukansa ya gafarta masa Allah ta'ala ya sa aljanna ce makomarsa Allah ta'ala ya kankare masa zulubansa da akwai ɗan uwa malam yaba ɗaya daga cikin jagororin wannan masallaci wanda kuma shine ma'ajin masallacin da baki wanda shi ma a cikin kwanakin baya Allah ta'ala yau mahaifin shi rasuwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ci kansa ya gafarta masa Allah ta'ala ya bashi aljanna Allah ta'ala ya ya masa zunubansa akwai dan uwa dan tabo wanda shi ma kowane lokaci kusan muna tare da shi a wannan masallaci wajen karatu shekaran jiya da daddare yayar shi Allah ta'ala ya masa rasuwa ita ma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ci kanta ya gafarta masa Allah ta'ala ya mata ayyuhu wa ya baka aljanna ya mata gafara dukkanin waɗanda suka riga mu gidan gaskiya waɗanda za mu iya tunawa da su mu ambata sunansu da waɗanda ba za mu iya ambata sunansu ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu muna roƙon Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama makomarsu akwai waɗanda muke tare da su kowane lokaci a wannan majalisi wanda a halin yanzu babu su irin su ɗan uwa malam muhammad ya rasu a shekara bara muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa ya gafarta masa akwai ɗan uwa ma shitu shi ma allah ta'ala muna roƙon sa ya ji kansa ya gafarta masa ya yafe musu kurakuran su baki daya sannan da akwai iyaye na wannan gari waɗanda su ma sun mutu a shekarun baya akwai baba a gare mu a yamma allah ta'ala ya ji kansa shi ma ya gafarta masa har yau idan na tuna rasuwar bawan allah nan ina kasuwa kwarai da gaske domin yana daga cikin waɗanda suka ɗauke ni a matsayin ta a cikin garin kai. to da haka muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansa ya gafarta musu ya ambaci ali albarkaci sa dukkanin waɗanda suka rasu Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu ya sa aljanna ce su mu kuma idan ta mu tabo muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cika da imani Allah ta'ala ya sa kyawawan ayyukan mu su zama abin da za su cece mu a gaban Allah ranar alkiyama idan yan uwa ba su manta ba a shekarar da ta gabata muna cikin tafsirin suratul nahl yayin da muka tike akan aya ta 18 yau insha Allah ta'ala a bana za mu tashi aya ta goma sha fadin Allah muka cikin sarki wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linu na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون الله جل وعلا ya بالتشوى والله يعلم ما تسرون وما تعلنون lallai Allah subhanahu wa ta'ala masani ne game da dukkan abin da kuke koyewa da kuma wanda kuke bayyanawa na ayyukanku wallazina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an kuma waɗanda ake kira bacin Allah ma'ana dukkan gumaka da ake kira ake bauta musu sun kasance la ya na shay'an ba sa iya halittar komai wa hum yi bal ban masu din halittar su aka amwatun ghayru ahya Allah ce dukkaninsu matattu ne ba rayayyu bane ba wa ma yash'uruna a yub'athun kuma sannan ba su san yaushe ne za a tayar da su ba waɗannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala yana jan hankalin bayi game da ainihin wato sanin da ya yi wa dukkanin abubuwan da suka kasance suna aikatawa kowane bawa yana gabatar da ayyuka wasu daga cikin ayyukan su yayi su a bayyana waɗanda suke kyawawa wasu daga cikin ayyukan su kuma yayi su a ɓoye waɗanda suke munana waɗanda baya so kowa ya gani sai Allah subhanahu wa ta'ala yake ba labari akan cewa masani ne shi game da dukkanin waɗannan ayyukan na sawa'un a bayyana suke ko kuma a koye suke Allah subhanahu wa ya san su yadda Allah ta'ala ya san abubuwan da nake yi a bayyane haka nan ya san abubuwan da nake yi a koye babu wani abu da yake koyuwa ga Allah la yakhfa alayhi khafiya duk wani abu da kake tunanin za ka iya koyewa wani to Allah subhanahu wa ba a koye ba sawa'un wannan abin a zuciyarka yake baka ma kai ga aikata shi ba ko kuma a'a ya fito daga zuciyar ka aikata Allah subhanahu wa ya san shi kuma sannan Allah subhanahu wa ta'ala zai maka hisabi a kansa shi yasa Allah ta'ala yake cewa kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah ma'ana ka gaya musu ya rasulullah ko dai ku bayyana abin da ke cikin zukatanku ko kuma ku koyi Allah subhanahu wa ta'ala ya san shi babu wani abu da yake ɓuyan wa Allah maɗaukakin sarki kuma Allah ta'ala a zai bayar da sakamako ga dukkanin abin da bayi suka aikata ranar tashin alkiyama duk abin da muka aikata a rayuwar ta duniya sawa'un abu ne wanda yake a bayyane ko kuma abu ne wanda yake a ɓoye Allah subhanahu wa ta'ala ya san da shi kuma sannan zai ba mu sakamako a kansa sawa'un wannan abin na magana ne ko kuma wannan abin na aiki ne Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana waɗanda suke muraqaba suke bibiyan mu shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa inna alaikum lahafizin kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun ba na lalle a tare da ku da akwai masu kula su ne alhafizin waɗanda suke kula da ayyukansu bayan kula kuma suna rikodin suna rubutawa su ne kiraman katibi masu girma ne suna rubuta dukkanin abin da kuke aikatawa ya alamuna masu tafalu kuma duk abin da kuke aikatawa sun sani Allah ta'ala ya ba su ikon sanin komai babu wani abu ainihin wato da wanda yake ba sa sani wannan abun magana ne ko kuma aiki ne ma yanzu mai qawli illa ladayhi kai hakim babu wani furci da mutum zai yi na wata magana face ya kasance da akwai raqibun asid a tare shi wasu daga cikin malamai suka ce raqibun asid mala'iku ne guda biyu daya ana kira shi raqib sai ana kira shi asid amma zance mafi inganci raqibun asid sunayen su ne bi su biyun kowanne sunan shi raqibun asid domin inda a ce su biyun ne ɗaya raqibu ɗaya asid Allah zai sanya wawun a tsakani a ce raqibun wa asid ina fata haka yanka kun ga a wannan an rarrabe kenan don mu gane cewa ɗaya sunansa sunan ɗaya sunansa to amma kasantuwar a haɗe yake kuma babu wani nassi ingantacce da ya raba malamai suka ce dukkaninsu kowanne sunansa raqibul hadid ɗaya yana kula da kyawawan ayyukan bayi ɗaya kuma yana kula da munanan ayyukan bayi duk abin da kai suna ainihin wato rubutawa kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai yi hisabi akan ranar tashin alkiyama shi yasa Allah ta'ala ya ce faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara dukkanin wanda ya aikata wani aiki na ainihin wasu alkhairi komai kankantarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya gan shi haka dukkanin ya aikata sharri komai kankantarsa zai nuna masa shi ranar alkiyama ya gan littafi ne ajiyayye wanda yake kula da aikin kowa ba kuma ya rage komai كتب على الزيارة ووضع الكتاب فكر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها أنا تعالى يشي رانا الجزام واقع أينهم واقعوا لتتفين واقع وبايع لتتفق أي فرشي رانا الجزام هذا كافريت كم فرقتي دتاشي الأنسان اللي بتقول رصب وده أبدا تتفقني أتكلم لتتفقشي na munin ayyukansu har suna cewa ya wailatana kai mu sir da irin rayuwar da muka yi a duniya ma da hada fita wannan wani irin littafi ne la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha baya barin karamin laifi ko babba sai ya kula sai ya kula da shi komai sai ka rubuta me yasa za su faɗi wannan Allah ya ce wa wajadu ma amilu khawfa saboda sun samu abin da suka aikata an zo musu da shi gashi suna gani wala yadhlimu rabbuka ahad lalle ubangiji ka baya zalunta kowa da ka duk abin da bawa ya aikata Allah subhanahu wa ta'ala yana sanar da shi kar ma mutum ya tsammani Allah ta'ala ya bashi dama yana aikata laifi a kare shi ya tunanin Allah ya manta a'a Allah bai manta ba akwai abin da ake kira istidraj ma'ana talala bawa zai ta aikata laifi ya ta aikata sako Allah ya kare shi ya kamar bai san yana ba lokaci ɗaya kuma Allah ta'ala sai ya jamfe shi riko wanda yake mai tsanani shi yasa Allah ya ce wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun kar ka taba tsammanin Allah ya gafartu ya manta da abin da azalimai suke aikatawa inna ma yu'akhirukum li yawmin tashkhasu fihi al-absar Allah yana jinkirta musu ne zuwa ga wata rana wadda idanuwansu za su dinga yin raurawa saboda tsoro da firgici su dinga zaro idanuwa falo saboda duk abin da suka aikata ga shi gani kuma an kama su da shi da haka ya kamata mu sani cewa duk abin da nake yi Allah subhanahu wa ta'ala ya san mun koyi wannan abu ko mun bayyana wannan yana nuni akan cewa wajibi ne ga dukkanin mai hankali ya yi taka tsantsan a wajen ayyukan ya san cewa duk abin da yake yi ana kula to sai a kwalbawul muhammad sai da kwalbawul rahmatullahi yake bayani game da ita wannan aya yake cewa wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun lallai Allah ta'ala ya san duk abin da kuka kasance kuna boyewa da wanda kuke aikatawa yace bayanin li kamali ilmihi ta'ala ce wannan bayani ne game da cikar ilimin Allah madaukakin sarki wa ta'zirun min al-wuqu'i fi ma naha anhu da kuma yadda Allah yake jan kunnan mutane yana musu gargadi game da fadawa cikin abin da ya hane su la'annahu ta'ala la takhfa alayhi khafiya ce domin Allah madaukakin sarki ya kasance babu wani abu wanda yake mai ɓuya a gare shi duk abin da kake yi Allah ta'ala yana da saboda jin kai da tausayi na Allah ta'ala sai yake ainihin wato bayyana mana cikar iliminsa duk wani abu da kake yi Allah ta'ala ya sani ba ba kai ba duk wani abin halitta wannan ilimi ne wanda yake ilmu tam cikakken ilimi a ce babu wani abu da yake iya koyarwa Allah abin da kake yi a nan Allah yana gani wanda wani yake yi a wani wajen Allah yana gani wanda wani yake yi a wani gari shi ma Allah yana gani ganin da Allah yake yi wa nan bai hana Allah ya ga wanda yake Amerika ba kula da Allah yake da ayyukan waɗanda suke nan bai hana Allah ya kula da ayyukan waɗanda suke Ingila ba ga wannan cikar ilimi ne na Allah subhanahu wa ta'ala wannan ita ce iya ilmiya ma'ana kasantuwar Allah ta'ala tare da bayan ta fuskar ilimi yana ganin kowa yana kuma ainihin wato jin kowa Allah ta'ala ya kama gashi sai Allah madaukakin sarki yake cewa والذين يدعون من دون الله لا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ma'ana kuma lallai waɗanda ake kira waɗanda ake bauta bacin Allah ma'ana gumakan da ƙurashawa suke bautawa abubuwa ne waɗanda suke la yakhluquna shay'an ba sa iya halittar komai wa hum yuqlaqun bal ma su din halittar su akai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta waɗannan gumaka da abubuwa waɗanda suke na gajiyawa har iri uku domin a nuna wa mutane kasawarsu da gajiyawa na farko Allah ta'ala ya sifanta su da ƙasƙanci da nuni akan cewa ba za su iya taɓuka komai ga wanda yake bauta musu ba shine kasantuwar ba sa iya yin halitta la yakhluquna shay'an babu wani abu da za su iya halitta wa hum yukhluqun bal ma su halitta su ko dai ya kasance Allah ta'ala ne ya halicce su kai tsaye ko kuma a'a waɗansu daga cikin masu bautar tasu su suka halicce su akwai ababen da ake bauta waɗanda Allah ne ya halicce su misali akwai annabi Isa alaihi salam akwai sayyida Maryam dukkanin su ana bauta musu ba tare da san ransu ba kuma kun ga waɗannan ababen halitta ne na Allah ina fata fahimta Allah ta'ala shi ya halicce su annabi Isa manzon Allah ne annabin Allah ne Allah ya aiko shi ga mutane don su kaɗaita Allah ta'ala su bauta masa amma sai ya zama da kuma mutane suna bauta masa ba wai dan yana uku ya yarda ba sai sa Allah ta'ala zai tsiye shi ranar alkiyama dan ya zama hujja ga waɗannan mutane ya tambaya shi ya ce abota masa shi da mahaifiyarsa Allah ta'ala zai tambaye shi ranar alkiyama ki kai ka ce abauta ma da kai da mahaifiyarka a hanta kunta lillahi takhizuni wa ummi ila ainihi kun ga wannan halittar Allah haka akwai waɗanda suke bautan mala'iku Mana ma halittar Allah ne haka akwai waɗanda suke bautar aljanu aljanu ma halittun Allah ne wasu kuma za ka ga ba wai abubuwan da Allah ya halitta suke bautawa a suna bauta ne ga abubuwan da suka halitta da Allah ne mutum zai zauna da kansa ya ƙirƙiri gunki ya kuma bauta wannan gunki ba babu toshewar basirar da toshewar nan kansu basirar ka kera abu da kanka kuma ka bauta mashi shi yasa abul muwahhidin ibrahim alaihi salam yana daga cikin kalu kalubalantar mutanensa da yake cewa a ta'budu na matan fito yanzu kuna bautar abin da kuka sassaka da Allah yau wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah ta'ala shi ya halice ku da abin da kuke aikatawa shi mutanensa suna bautar gumaka gumakan da suke sassaka da hannunsu kaga kenan wannan gajiyawa ce wadda take ne girma dukkanin abin da ba zai iya yin halitta ba sai dai a halicce shi wannan abin bai cancanci abu ta shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yake ba da labari game da irin waɗannan ababen bauta innal ladina tad'una min dunillahi lam yakhluqu dhubaban wa law yajtami'una yake lallai ku sani fa dukkanin waɗanda kuke bauta bacin Allah ba za su iya halittar koda kuda ba muzumukan kantar kuda to amma dukkanin su Allah ta'ala ya ce ba za su iya ku da ba ko da ake sun haɗu don yin kuda shine wala wujda mi'ulahu dukkanin su su haɗu duk wani gunki da ake bautarsa a wancan lokacin da gunkin da ake bautarsa a wannan lokacin da aljanun da ake bauta da ma mala'ikun da ake bauta da ma an bayan gaba ɗaya a haɗa su waje ɗaya a ce ku halicci kuda Allah ya ce ba za su iya ba za su iya ba saboda mai ba. inda Allah zai ba ku dai ikon karɓar wani abu daga hannunsu ma ya ce su kwata ba za su iya ba wa in ya san su yastaslibhum al-dhubabu shi Allah ya san sarkadunku ne da kudar zai iya kwace musu wani abu a ce su kubutar da wannan abin daga kudan? Allah ya ce ba za su iya saboda kudan ya fi karfin su shi sa Allah ya ce ku talib wal maslub shi wanda yake neman a bauta, wanda yake bauta ɗin, ya kasance mai rauni abin da ake bauta ma din ya kasance rauna Za ka dukkanin abin da ya kasance mai rauni bai cancanci abota masa bawa ne a wajen Allah kamar yadda kake bawa sawa'in yana gare ko ba shi gare innal ta da'una min dunillahi ibadun amsalukum Allah ya lalle ku sani dukkanin waɗanda kuke buta bacin Allah bayi ne kamar ku in tad'uhum la yasma'u du'a'akum Allah ya in kun kiraye kun roƙe su wani abu ba za su iya amsa muku ba ba ma za su ji addu'ar ko kuma roƙon da kuka yi ba ce ya kai kun fi yi min kaza da kaza da kaza ba zai ji ka ba walau sami'u mastajabu lahu Allah ce inda za a ba su iko su ji masu ba za su iya amfana ku ba gashi suna iya ji amma kuma ba za su iya amfawa ba ina fata an fahimta su ji din ba za su iya amfawa ba Allah ce wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ranar alkiyama kuma su kafirce wa shirkar da kuke yi ce su ba su yarda ba ai ba su suka ce ku bauta musu kaga asarar ta kai asarar wannan yana daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta waɗannan gumaka da shi shine gajiya wasu wajen halittu ba za su iya yin komai ba ban ma sai dai a yi musu wahala sai dai a idimta musu yasa lokacin da annabi Ibrahim alaihi salam ya sare wa gumakan babansa da ragowar mutanen su ya kawo da ai sun zo suna tambaya qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina adh-dhalimin waye aikata haka da allolin lalle ya kasance azzalimi قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم فشعام الجوال ثورا ينا عيبة ينا زاجر أنا سيد شيء إبراهيم قالوا بعثوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون shi ku je ku kawo shi a zo a kawo shi gaban mutane kila a shaida azaba ta za a yi masa qalu a anta fa'alta a qalu a anta fa'alta hada bi alihatina ko haka ne ya ibrahim kai ibrahim kai ka aikata haka ga allolin mu ce ba ni bane babban su ne ya aikata fas'aluhum in kanu yanfiqun ku tambaye su ba in suna magana za su gaya muku ba ni bane babban nasu ne ya fara da ila anfusihim yanzurun sai ga kowa yana kallon kowa ba za a iya tambayar su ba saboda ba sa magana kaga wannan kasawa ce yasa lokacin da za a lokacin da za a azabta da annabi Ibrahim a masa ukuba na wannan laifin da ya nan sare wa alloli wuya sai aka ce mai kalu har ku kama su ku kone shi wansaru alihatakum ku taimaki allolin ba wansurukum alihatakum ba ina fata an fahimta a'a ku za ku taimaki allolin duka da dukkanin Allah da ba zai iya taimakon mai bautarsa ba sai dai mai bautar ya taimaka masa aikin bazara ina fata an fahimta daga a wannan kasawa ce ainihin wato da suke da ita ba sa iya sa ka komai za ka gansu kamar da kamar suna kallar ka ma kuma babu abin da ainihin wato za su iya wannan yana daga cikin ainihin wato abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta su da shi na kasawa na tawaya da haka Allah ta'ala ya sifanta su da gajiyawa ya ce wa da yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhluqun waɗannan allolin da kuke bautawa ba za su iya halittar komai ba komai kankantar wannan abin ban ma su ne ainihin wato waɗanda aka halitta kaga wannan yana nuni akan cewa su ɗin sun fi masu bautar tasu bukatuwa a su sun fi masu bautar bukatuwar abu da mai bauta zai iya zuwa ya yi abu da kansa amma su ba za su iya yin abu da kansu ba inda za a sanya musu wani abu na datti ko na jasa ba za su iya kare kansu daga wannan kalubalen ba sai dai mai sai a kare su to kaga wannan a gajiyawa ce wanda kuma dukkanin wanda ya sifanta da wannan bai cancanta a haɗa shi da Allah subhanahu wa ta'ala sa Allah ta'ala yake cewa afa man yakhluqu kamar yakhluq yanzu wanda yake halitta zai yi daidai da wanda baya iya yin halitta shi Allah ta'ala yana halitta shi ya halicce ku shi ya halicci abubuwan da kuke bautawa su waɗannan ababun da kuke bautawa ne suka halitta in sun halicci wani abu ku kawo zaka wannan yana nuni a bisa ga ainihin wato kasawar waɗannan ababen halitta gajiyawa ta biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta su da matsayin amwa yace amwatun ghayru ahya su din matattu ne ba rayayyu ba an ce amwat matattu ne sai kuma aka ce ghayru ahya ba rayayyu ba wannan taukidi ne inda an ce amwatun kadai an yi shuru sabon ya an gane cewa matattu ne to amma dan ai mata taukidin cewa mutuwa ta su mutuwa ce tabbatacciya sai aka ce ghayru ahya ba rayayyu bane ba asalin su matattu ne ba su taba yin rayuwa ba kuma ba za su taba yin rayuwa a gaba ba ina fata an fahimta wataƙila da akwai wani abu wanda yake amwat raye ba matacce ne amma kuma kila ya yi rayuwa kafin ya mutu ko kuma zai yi rayuwa bayan ya kasance matacce ɗin ina fata an fahimta ya misali mu ɗauki ɗigon mani an nutfa ai amuwa ne abu ne wanda yake matacce amma yana da rayuwa a ina yana da rayuwa a gaba tunda Allah zai halicci mutum zai yi rayuwa ainihin wato bayan kuma yi yunitukum kuma yuhyikum kuma ilayhi turja'un ina fata an fahimta kaga wannan abu ne matacce wanda yake da aqiba wanda take ta rayuwa amma su waɗannan gumakan bayan an ce amwat sai aka ce ghairu ahya dan ka gane cewa mutuwar tasu mutuwa ce wanda take babu wata rana da ta ina fata an fahimta sawa'un a duniya ko kuma ainihin wato a rayuwa wannan yana nuni a bisa ga cewa rashin su rashi ne wanda yake tabbatacce shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya yi ainihin wato taukidi don a nuna ma asalin yadda suka taso da ƙirƙirarsu sun taso ne an ƙirƙire su a yanayi wanda yake na mutuwa tunda asalin su galibi jima'i ne matattun abubuwa ne kuma sai aka aka sassaka su in ka ɗauki gumakar za ka ga wasu an sassaka su ne da ice wasu an sassaka su ne da katako wasu an sassaka su ne da duwatsu daga dukkanin su abubuwa ne waɗanda suke jami busassu sai aka ainihin wato canza musu yanayi da sifa suka koma yanayi da sifa na ainihin wato abin da ake iya a ainihin wato ganinsa dan Allah subhanahu wa ta'ala ya ta su da sifa ta rashin sani ce wa ma yashuruna ayyamin ba'd kuma su ɗin ba su san yaushe ne lokacin da za a tare da su ba lafazin ayyar malamai suka ce zarfu zaman ne zarfu zaman ne wanda yake mutadamminun ma'ana mata yana ɗaukar ma'anar yaushe ma'ana ayyana yi ba a sun ai mata yi ba a sun da aka su waɗannan zuma sun ba san yaushe ne za a ainihin wato tayar da su ba wanda kuma wannan a yana nuni a bisa ga jahilcin su waɗannan ababen bauta jahilci wanda yake cikakken jahilci ba su san yaushe za a tada su ba ga su dai a mace amma za a tada su ba za a tada su ba yaushe za a tada su duk ba su sani ba ga wannan jahilci ne wanda yake ainihin wato cikakken jahilci ba su san yaushe Allah subhanahu wa ta'ala zai ta da su ya mayar da su a ba ainihin wato makamashin wuta ba domin dukkanin wanda yake shirka da abin da yake bauta wa ɗin Allah ta'ala zai tayar da su ya sanya su a wuta inna kuma ba ta amjuna min dunin lahi hafazu jahannama aikin laha ko. Allah ce lallai ku da kuke bautar gumakan da gumakan da kuke bauta wa ranar alkiyama Allah ta'ala zai mayar da ku makamashin wuta a ciki za ku tabbata Allah ta'ala ya kare ku da haka a nan Allah ta'ala ya siffanta su da waɗannan sifofi na tawaya da gajiyawa guda na farko ainihin wato rashin yin katakus rashin yin halitta rashin yin wani aiki rashin yin komai na biyu jahilci ina fata an fahimta duk waɗannan sifofi ne waɗanda suke na gajiyawa da ainihin wato rashin girma to a nan muhammad bin ali bin muhammad bin abdullahi shaukani rahmatullahi alaihi a cikin fasin qadir yayi magana game da wa ma ya ayyana yub'athuna ba'afuna wa ma ya ayyana yi yake cewa wa ma ya ayyana yi abdamir fi yashuruna min alika lafazin yashuruna shuruna din yana komawa ga su waɗannan gumaka ma'ana wa ma ya su waɗannan gumaka din ba su sani ba ayyana yi ba'afun yaushe ne za a tayar da su yub'athuna lil kuffar yace yub'athu kuma yana komawa ne zuwa ga waɗannan kafara da Allah ta'ala ce wa ma yaskuruna ayyana yub'athun su waɗannan gumakan ba su san yaushe za a tayar da masu bautar tasu ba sun mutu ina fata fahimta da haka yace wannan yana nuni a bisa ga masu bautar gumaka ana nuna musu abubuwan da suke bautan ba ba su san in sun mutu yaushe za a tayar da su ba معناه وما تشعر هذه الجمادات من الأصنام أيان يبعث عبدتهم من الكفار بسوء النبوة abubuwan na gumaka. ba su san yaushe za a tayar da masu bautarsu daga cikin ainihin wasu a waɗannan kafira ba da haka Allah subhanahu wa ta'ala zai tayar da su gaba ki ɗayan su ranar tashin alkiyama ya kuma sanya su su zama makamashin wuta ma'ana su shiga cikin wuta gaba ki da waɗanda suke bauta su da waɗanda ake bautawa innakum wa ma ta'buduna min dunillahi asabu jahannama antum lahawarin wannan akwai ƙalubale da tashin hankali kwarai da ce da kai da kake bautar da wanda kake bauta a shi za ku shiga wuta ga bautar ba tsina na maka komai ba bautar Allah subhanahu wa ta'ala ne kadai za ka yi ka samu rabauta domin addinin Allah shi kadai ne addini inna dina inda Allah isla. lallai addini a wajen Allah shine addinin musulunci duk wanda zai yi wani addini sabanin musulunci kuma Allah ba zai saba wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin Allah ala ce dukkanin wanda ya rufu wani addini sabanin musulunci a matsayin addini to Allah ta'ala ba zai karɓi addini da ya gare shi ba kuma sannan ranar alkiyama zai kasance daga cikin ainihin wato masu asara da tabewa Allah ta kare al imamu Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Shamsuddin al-Qurtubi rahimahullah ta'ala a cikin tafsirinsa al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an yake magana game da waɗannan gumaka ɗin faɗin Allah ta'ala wa mashi nuna ayyana yi yake cewa kaji ƙina inna Allah ya ba asul aslama yau mal qiyama ce wasu daga cikin malamai sun ce ranar tashin alƙiyama Allah ta'ala zai tayar da waɗannan ainihin wato gumaka ɗin wa laha arwahun za kuma a sanya musu rayuka duk wani gunki da ake bauta ka ce za a tayar da shi ranar alkiyama a ya masa rai ya zama rayayye a duniya ya kasance gunki mara rai a muwatin amma kuma ranar alkiyama zai zama cikin ahya waɗanda suke rayayyu ba ta min ibadatihim za kuma su barranta daga waɗanda suke ainihin wasu bauta musu ana in an ta da su Allah ta'ala zai tambaye su ko kuka ce waɗannan kafiran su bauta musu za su ce a'a ba mu muka ce musu ba mu umarce su bauta musu sabuwar littafin shi yasa Allah ta'ala yake cewa idh tabarra alladhina tubi'u min alladhina tabaru wa ra'u al'azab wa taqatta'at bihim al'asbab ranar da ainihin wato waɗannan waɗanda suka bi gumaka suka bi ɓata za su haɗu da waɗanda suka ɓatar da su sai waɗanda suka ɓatar da waɗannan fatattu su ce su babu ruwa su da waɗannan ba su ma su ba duk wata alaƙa da dangantaka a wannan ranar za ta kaɗa su ta lalace Allah ya ce wa qala alladhina tabaqu law anna lana qarratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna sai waɗannan fatattun masu bautar gumaka su ce ina ma dai a ce Allah zai ƙara mayar da mu duniya ne wata rayuwa ce mu ma da mun barranta da ku kamar yadda yau kuka barranta da ba za mu bauta muku ba da ba za mu muku da'a ba kamar yadda yau kuka nuna ba ku san mu ba ta sa Allah ce kazalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaykum kamar haka ne Allah ta'ala yake nuna musu ayyukansu a matsayin asara da tabewa a gare su duk abin da suke a duniya a wannan lokacin ya zama asara ya zama tabewa domin ba zai musu amfani da haka Allah subhanahu wa ta'ala zai tayar da su ya busa musu rayuka za kuma ainihin wato su barranta da waɗanda suke bautar su a duniya sai ya kawo asar daga Abdullahi da Abbas Allah ya fara mishi yadda yake cewa tuba afil afnamu za a tayar da ainihin wato waɗannan gumaka din wato rakkabu fiha al-arwah za kuma a jingina musu ainihin wato rayuka a samu musu rai tashi wa ma'a aka yatsinuha a tare da su da akwai shaytanin su fa yatabarra'una min ibadatihi sai su barranta da waɗanda suke bauta musu thumma yu'maruna bi thumma yu'maru bi shayatin wa mushrikina ila Allah sannan a umarci waɗannan shaytanin da kuma ainihin wato waɗannan mushrikan gaba ɗaya su zuwa wuta kaga da ababen bauta da masu bautar duk ga su za su ake ta dama Allah ta'ala yake innakum wa ma wa ma na min dunillahi hasabu jahannama na awa bayan sun barraka barrakar da suka yi ba za ta tsina na musu komai ba su da aka bauta wa ina fata an sayi dan kar a tsammanin yanzu sun ce babu ruwansu da wannan bautar da aka su za su tsira su kuma ba za su tsira ba tunda ai gumaka ne asali ba su da rai an sanya musu rai idan a kafa hujja ga waɗanda suka bauta musu su gane cewa ko loko suka rike ina fata an fahimta to kuma sai a hada da shedanu tunda aslan shedan shi yake sa a saba wa Allah shedan shi yake sa a bauta a gaisa shi yake awata wannan shirka din ainihin wato a zuciyar masu yin shirka shi sa Allah ya bamu labari mun karanta a bayan shi suratul ibrahim bayan an gama hisabi shedan zai tara majiyansa a cikin wuta وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب الله تعالى وقال الشيطان لما قضي الامر kuma shekan zai ce da waɗanda suka shirka bayan al'amari ya gama an gama hisabi yan aljanna sun yi aljanna Allah ya samu a ciki yan wuta sun yi wuta Allah ta'ala ka kare to Allah ta'ala zai sa shi ya tashi a tsakiyar wuta an musu azaba yayin shi ne yayi yakuwa ya kira mutane gaba ɗaya yan wuta ce inna Allah wa'adakum wa'adal haqq sani Allah ya muku alƙawari alƙawari na gaskiya cewa dukkanin wanda ya wa manzannin sa da'a ya kadaita Allah ya bauta wa Allah shi shi kadai Allah ta'ala zai sanya shi aljanna haka dukkanin wanda ya karyata manzannin Allah ya haɗa Allah subhanahu wa ta'ala da wani Allah ta'ala zai sanya shi a wuta da aka alƙawari ne na gaskiya su waɗanda suke wa Allah da a cikin manzannin Allah ga cikin aljanna ku da kuka karyata manzanni kuka saba wa Allah ga fa a wuta da aka alƙawari ne na gaskiya wa wa'adtukum ni ma kuma ne muku alƙawari na ce in kuka karyata manzanni kuka saba wa Allah kuka haɗa Allah da wani ni ma zan ba ku aljanna ta ta musamman aljanna ta ta gaskiya fa asla ta sai na saba muku ni da ma Allah ya yi kaji abu ta kaci fa asla tukum ni na saba Allah ya cika na ku ni kuma na saba amma fa la talumuni kar ku zarge ni karɓar da yake ne na ƙasar da shi wani mu a kusa ku zari kawo da son zuciya ku da sarrafa ya kafa kuke mun da'a ma ana bi musu rikakunsu يوم ذاك يسينا نامك قومي با وما أنتم بمصرخية وما ذاك يسينا نامك قومي با أسلم إني كفرت بما أشربتموني من قبل والنشر كدقوجي يوم بقر أبو تابن لفا بابر وانا تلقى قديما يدري إسلام سكادا تاكي والتاكي تاكي با وذاك ما أرى في حديث البخاري إن الشيطان يجري على ابن عادم ومجري يتاكي shedan yana yawo yana gudana a cikin ɗan adam kamar yadda jini yake gudana zai fatar da shi ya halakar da shi ai alƙawari ne qala fa bima aqawtani la aqudanna sir la aqudanna sirata al-mustaqim shi ya Allah tun da an fatar da ni kana alƙin ka ne mun ni kuma zan tare wa bayan ka dukkan wata ne kakkiya hanya ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن Wa وعن ta gudu a أكثرهم شاكرين sai zan zo musu ta gaban su ta bayan su ta abu ta dama sai sai ka samu mafi yawan su ba sa gode ma a kasar da imani sai ka same su mafi yawa suna sako suna shekara iyaka fala ubillin nahum wala amuran nahum wala umat wala fala ubillin nahum wala amuran nahum wala ubatti kunna ala arko wala umanniyan nahum wala amuran nahum fala yughayyirunna ba, shi wallahi sai na sanya musu ruɗu sai na fasar da su sai na sa kan dinga yanka kunnayen dabbobin suna ganin sai na sa sun dinga sanya musu burace burace da hange da kwaɗayi sai na sa sun dinga canza alƙur'ani duk wannan wasu wasu sha'ani shedan ne yake sanya wa mutum wasu wasu ya saba wa Allah amma ranar alkiyama Allah ta'ala ya ce zai bar ranka daga gare ka zai nuna maka cewa bai yarda da wannan shirkar da kake yi da haka Allah subhanahu wa ta'ala zai tattara da kai da kake shirkar da ainihin wato shi shedan din da dukkanin ainihin wato mabiyansa za a karkata su a tura su ba wai iya ce kaɗai ba ne ba a yana da mabiya mafi da cikin alifin wasu aljanu kuma uwarsa inna ga Allah shafi na auni ya alin ladina la yu'minu Allah ce lalle mun sanya shedanu sun saka ce marji ban lamari ga waɗanda suke ba su imani ba idan fa'alu fahisha ta qalu wajadna aba qalu wajadna alaiha aba na wallahu amarna biha duk lokacin da suka aikata wata alfasa suke wani sako ko suka shirka sai su ce ai mun samu iyayenmu suna irin wannan aikin Allah ne ya umarce mu da ni sai Allah ya ce kul ka ga maka inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya umarni da aikin alfasha Allah baya umarni da aikin sabo Allah baya umarni da shirka a wannan ƙarya ce kuke yi wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana umarni ne da abota masa shi shi kadai kar a haka shi da ina fata a fahimta da haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya nuna cewa waɗannan gumakan da su da waɗanda suke bautar su dukkanin su ranar alkiyama wata za su na farko ba a san yaushe za a tayar da su ba su gumakan ba su san yaushe za a busa musu rai ba kuma ba su san yaushe za a tayar da masu bautar su. ba su ma masu bautar su ba su san yaushe za a tayar da su ba idan sun mutu tunda ba su yarda da tayarwa ba in hiya illa mautatuna ula wa ma nahnu bi mab'uthin a faɗa cewa ita mutuwar da ake faɗe fa mutuwa ce guda ɗaya ba za a tayar da ba da a ga ba su san yaushe za a tayar da su ba san yaushe ne alkiyama ba bayan kuma alkiyama ta zo akin a bayan kar da Allah ya wani ata amrul lahi fala tastajilu wannan amrul lahi da shine alkiyama to ba san ta zo ba اقتربت الساعة وانشق الأمر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها القارئة ما القارئة إذا السماء شقت إذا السماء فطرت ديك أنا مو اللي أكثر القيامة أتكي حديث البخاري نزال صلى الله عليه وسلم يكتوى بؤست على وفاعة تحاقين أن تقول فكان لا دعن سيامة سمر عقسي مزال الله يمون وكن لكن يامة جعزوا من ذا الله دعن سيامة هذه اللي يرجي في وشي رب الزراعة ذاك سناء شيء السيامة الثاني كاظر أما سوى أن بسني وشيني السيامة وما يشكرون أيانا يرعقون بسنشي ويوشيني القيامة ذاك السيامة يوشيني ذا أتارس وعلى مخي السابق جبت السيامة هنا فتعطي الله ina ga duba da yanayin lokaci za mu dakata a matsayin yammacin gobe Allah ta'ala ya nuna mana kafin mu rufe sanin kowa da duk shekara muna buɗe asusun mu na marayu a rana irin ta jiya ɗaya ga wata rafa to Allah cikin ikon ba mu fara karatu ba sai yau yau cikin taimakon Allah da amincewarsa kuma a yanzu za mu buɗe wannan asusu na tallafin marayu ga ciyar mana ofin kwamiti yana zane shugaban kwamitin marayu ko kuma shugaban kwamitin masallaci a nan ladi ga ragowar don ƙarshensa da sani yana nan ga alhaji da ko wa allah yana tare da mu bayan allah ya kaddara ba har yanzu yana asibiti a kwance har yanzu dai gashi nan ana ta fama muna da allah ta ana ya ba shi lafiya ya kuma sanya wannan ciwo ya zama kafara a gare shi to da haka asusun marayu kamar kowace shekara ya fara daga yanzu ina tunanin duk shekara ne nake riga kowa ko dan da samu dadin kowa bara kuma ba na jin akwai wanda zai gari tun da ba a magana ba fiye yanzu insha Allah a madadina da cibiyar baitul salam islamic center mun ba wa wannan asusun kuɗi naira dubu goma wa insha Allah ta'ala da zarar mun tashi da karatu yanzu ka faɗa kawo mun ba za mu tura wannan kuɗi da muke alƙawari, wanda za a sanya a cikin asusun marayu domin a samar musu abinci da tufafin da za su sa sallah kamar yadda muka saba ina jan hankalin yan uwa mu sani cewa wannan aiki na alkhairi ba karamin aiki bane ba ka yaye wa mutum damuwa ta duniya kadai ya ishe ka riba ranar tashin alkiyama da ma duniya ba da Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari da Muslim yace dukkanin wanda ya yaye wa mutum damuwa ko bakin ciki daga cikin damuwa da bakin cikin duniya Allah subhanahu wa ta'ala zai yaye masa damuwa da bakin ciki ranar tashin alkiyama to mu yi kokari mu yaye wa waɗannan ƴaƴa na mu damuwar da suke fuskanta na rashin iyayensu ina yawan fara ina ƴan uwa suna mamakin irin magana da nake faɗi duk shekara kan gaya mana cewa idan yau ƴaƙan wasu ne gobe ƴaƙan mu ne duk shekara ina faɗin wannan Allah ya gafarta wa ɗan uwa Muhammad duk shekara da shi nake faɗi tashi wajen yin wannan alkhairin ya za a kike ni din barayi ya za a samu barayi bawan Allah na kowane lokaci za a ganci yana zanga-zanga, ya je ya dawo ya je ya dawo ya zo ya same ni malam kaza da kaza ya samu malam sani ya samu alif jannati amma Allah shi ke kwasa ba har ƴaƴansa suna cikin marayu da aka ba wani abu a masallaci ila gobe ƴaƴana ne ila jibi ƴaƴanka ne na ina fata an fahimta su da aka yi ƙoƙari inda a ce shi bai tsaya ya jajirce ya yi wa ƴaƴan wasu wallahi ba ma za a san da ƴaƴan kawo wannan sana'a yi rayuwar da ake fama a yau in ka faɗi ka mutu ɗan uwanka a cikin ƴan uwanka ciki ne ba kowa zai iya rike maka ba amma ɗan uwanka addini wanda kuke faɗi tashi tare shi ne zai rike maka ɗa so da haka a bara wani ɗan uwa ya ba da wata shawara Allah ya saka mishi da alkhairi ya ce me zai hana dukkanin mu yi alkawari cewa daga nan zuwa lokaci kaza kowa zai bada kaza a lokacin wasu sun yi alkawari wasu dubu ɗaya wasu dubu biyu wasu dari biyar kuma Allah shi ikonsa su ina kyautar da san duk wanda ya alkawari ya bayar su da ka bada ma kofa abu da take duk wanda zai iya bayarwa ya yi alkawari ce daga nan zuwa lokaci kaza zan bayar da kaza kofa abu da take zai iya zuwa ya samu ɗan kwamiti sai ya ba da sunansa da lambar wayarsa domin a dinga tuna masa in lokaci ya yi ranar da ɗan nan yana cikin shi ne shugaban kwamiti ga malam salih ga malam yaba ga muhammad akwai kuma na asakar wanda muke sallah akwai sakare duk ana karakowa za ka iya zuwa ka bada sunansa da kuma adadin abin da za ka iya bayarwa kuma za mu ci gaba da zagayawa da kwando kowace rana idan ana karatu kuma za mu ci gaba da tunatarwa idan an tashi daga karatu har sai mun samu abin da muke bukatar zai mun fara a wannan masallaci shekara bakwai da ta wuce ga marayu arba'in da cikin taimakon Allah a yanzu ina tunanin muna da marayu sun da su wajen mutum ɗari uku ko ɗari biyar haka ne kun ga da akwai ci gaba kenan shekara bakwai muka fara ta wuce cikin taimakon Allah da amincewarsa marayu arba'in da takwas waɗanda muke da nufin su banda waɗanda daga baya suka ga kuma aka yi musu a shekara ta biyu muke wajen marayu ɗari da tamanin da wani abu shekara ta uku ɗari biyu da wani abu yau kuma shekara bakwai zuwa da rayu wajen ɗari biyar da wani abu sai mun zo na mun training za mu san da su kun san ba ƙaramin aiki muka ta wa kanmu ba ko ba za mu iya ba su abinci ba iya ɗinkin sallah adadin waɗannan yaran nawa za a kashe kana yadda muke za mu ba su abinci za mu ba su kayan sallah ba rawar can da aka matsalar covid 19 shine muka haƙura da kayan sallah saboda matsi da ake ciki aka ba da abinci to amma bana in Allah ta'ala ya yarda ya amince kayan sallah da abincin nan za mu ba waɗannan yaran da izinin Allah bayan na buɗe asusun da kuɗi naira dubu goma ga wani bawan Allah shi ma ya ba da taka gudunmawar naira dubu biyar muna roƙon Allah ya saka mashi da alkhairi ga wani bawan Allah shi ma ya sako nasa a kan blog ba zan buɗe ba dai kwamitin sa da haka dukkanin waɗanda suka bayar muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi waɗanda suke da niyya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ainihin damar cika wannan niyyar tasu dukkanin waɗanda za su ɗauki alƙawari Allah ta'ala ya ba su ikon cikawa wanda ma ba shi da shi kuma yake da niyyar taimakawa Allah ya kore masa yayi in bai samu ba muna da Allah ya haɗa mu da a cikin ladan baki daya da aka kofa a buɗe take idan da wanda zai taso ma ya karɓi ma ya yi magana ya ba mu miliyan ɗaya ya zo ya sana'a ga shugaban kwamiti yana da sako za mu saurari abin da zai ci insha Allah

amma kullum wata riga wurin aka sa wannan rufanun murari ina da ne ta yi dama ba wani da biyar da ke da kuma masu lafiya ne na kasashen yau ina kwarar alhaji ba da gaskiya ba za mu kaje da an kwarai amma duk da yana amsa da kuma kuma duk da yana amsa da kuma kullum muna da sabota to a wajen wannan kwamitin an ba da dubu biyar kwamitin manzala ke na da kuma da kuma kalan da wani an ba da dubu biyar zuwa ta sama a cikin kwamitin da Allah ya ba mu kiso da wanda da ya yi mana cikin kirki ba mu

أنا أقول أنا أتكلم لو أتى مصيبة أو أتى فتنة أساسا فقد لم يكن هذا على على يارما كما تقدمه أنا عمل أرواح تحية الله تعالى أقطع الجاري العالي في صوت أعمال الله أقطع جارة حول يوم مجرم ثالثة وقال أتنا الدنيا وصل وقد كانت تصل إلى الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله வலைக்கும்